minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan in ka ji tsoron ba za ka yi adalci ba Allah ce kakka kara ka tsaya a daya don za ka sai ka fito gaskiya yanzu wani ya burge ni da zai ce wa matarsa zan kara aure ta ce wa za ka aura mai ilimi ce ko jahila ta ce ita ma tana da ilimi ta yi digiri wace kabila ce ya faɗa ya shekarunta ya faɗa a ina za ta zauna ya ce yanzu ina gina wani gidan in aka gama wancan sai ki zo ki zaɓa da wannan sabon da wancan wanda kika zaɓa sai a ba ta ɗaya in kin zaɓi sabon sai ta zauna a tsohon in kin zaɓi tsohon sai ta zauna a sabon sannan duk abin da na sai mata na laife zan sai miki irinsa nan mun za ki alƙawari kuma ba za ki ga canji yadda muke mu'amala da ke kun san matsala mace a nan ta ce duk ta yadda ta gode aka je da ita da aka yi wasu kayayyakin da za a yi na auren duka aka yi tare da ita ta je ta ga gidan wancan da aka gina ta zo ta ga wannan sai ta ce ta zaɓi wanda take ciki tsohon saboda ya fi girma kuma ta saba a nan tana iya sana'o'inta da makota sai ce to ba komai kun san matsala sai da ya zama an ba wa amaryar wancan an je an gama jere saura sati ɗaya ta tare ta ce ita kuma yin sabon take su. su haka sai a gaya waɗancan da suka yi jere su je su kwashe a ba ta tsohon ya ce a ai ko ni ba mutumin banza ba ne ke na ba zaɓi ki zaɓa da kanki duk abin da na siya sai da na siya miki irinsa sannan kuma na ce ki zaɓi gida kika ce kin zaɓi wannan yanzu sai da suka yi jere sai kuma ki juya yi ce wala ba ki isa ba ta ce shi kuma wallahi bai isa ba yace bata isa ba ƴaƴan sun kashi nawa tara kuma taran nan bakwai mata ne sun ce kuma wallahi sai ya sake ta yanzu yanzu yace yanzu yanzu ta ce eh yace a ni ba zan sake ki ba ina tausaya miki ina tausaya aiki kuma ina son ki ta ce ta ba ruwanta da waɗannan ta ya za a yi ta ce don kaza kazan babanka da babanka inda sun haife ka dan halakar rubuta mun takarda sai ce ɗauko na cika dan halakar ɗauko takarda ya rubuta ta saki ya bata kuma dama akwai biyu sai zama wannan shi ne cikon nau sai kuma ta ɗora hannu a ta zubi a ƙasa ba gidan ba mijin kuma ba a laifin ta tafi da abinta kuma sannan ta bar wa amaryar mijin gaba daya kuma aka zo ya za a yi na ce saki nawa aka yi aka ce ɗaya biyu uku na shi to ko za a yi ya ce ya ban mata gidan ta zauna saboda 'ya'yanta kuma zai dinga tura mata da kudin cefane kuma bayan wata biyu uku zai dinga lekuwa ga 'ya'yansa malam ta yi haka ta yi takaici malam ya je can suka ta abin da da amaryarsa ba amarya ba wani gida a ciki kun ga nan wannan kishin nata mara kan gado ya rushe gidan ya rushe gidan wata kuma rashin kishinta sai ta shigo da kawarta cikin aurenta kun san me ya faru duk sanda suka yi rigima da mijin sai ta gaya wa kawar saboda ba ta da kishi ita kuma kawai ta ga wannan katin gida ga abinci ga sutura ga komai amma ki tsaya kina wasa da wannan mijin da ni ban samu ba sai ta ce wallahi ke kika yarda miji yake miki wulakanci wallahi ki masa rashin mutunci ta ce go ta ce wallahi kawalle ba wanda ya sani yamin abin da ya muke in jure sai ta dauki shawararta malam ta shiga rigima da miji ƙarshe miji ya sake ta ta tafi gida kafin ta gama idda wata guda da sakinta sai ta ji an ɗaura masa aure da kawarta aka ce mijinki fa ya yi aure ce Allah wa ya aura ce wata ce ne ba a san kowa ce ba sai ta bincika inna lillahi kawata din nan ce ta bani shawara in rabu da shi ita ce kuma ta aure shi to shine ta bugo min waya malam wannan ba ta ci amana ta ba kafin ta gamin labari na ce da ta yi miki me kaji kaji kaji na ce wannan ai hankali ta koya miki ba amana ki ta ci ba in ba mahaukaciya ba za ki dinga faɗin sirrin mijinki akan wata ita wace ce ita ba ta da mijin ke kina da shi ita tana ke kina da aure ita ba ta da shi ya za ki dinga gaya mata sirri tsakaninki da mijinki ba da haka hankali ta koya miki gaba kya kuma yanzu sai ta baki dama kuma sai a da da ke kuma ki zama ta biyu ga wannan rashin tunani ne kuma rashin kishi ne ki buɗe kofar alaƙa tsakanin mijinki da wasu wannan yana cin abin da yake kawo matsala a cikin wato iyali da kuma cikin gida Sanan daga ciki akwai abin da ke kawo tsananin kishi yake kawo matsala tsakanin ma'aurata shine munamuna da rufa-rufa wani ya tambaye ni wai malam shari'a in mutum zai aure yaushe ya kamata ya gaya wa matarsa a shari'a na ce to gaskiya ban sani ba amma na san kowa akwai irin yanayin matarsa wani shi yake jawo wa kansa matsala saboda in ya ji daɗin zama da mace sai ce wallahi aike kaɗai ce wani in ko in wa eh ta ziga ta ce ba zai ƙara aure ba ba zai ba shi kawai ai da kanta ya rufe kuma a samu shekaru goma ishirin ana tare 'ya'yanta har sun kamo amaryar da zai auro sai kuma kwatsam duk ya gama gina ta akan wannan sai kuma ya ce zai aure haka sai da karfinta ya kare akwai wacce da mijinta zai aure sai ta samu labarin yadda zai aura akwai ɗansu yana karatu a wata university a ƙasar waje sai ta yi masa waya ɗan ta ce je ya ce shi ma yana son wannan yarinyar da babansa yake so ya ce babu ba aure zan ta ce kai da allah can ni na zaɓo ma kawai ka je ka ce kana son ta nemo nan ta tura masa suka fara magana sai yarinyar ta ce masa ya ko ta take so shi bai ma san me ake ciki ba so take ta hada rigima a ce wai da uba sun nema ta dauka wannan sako ne uba ya ci gaba ɗaya ci gaba har ƙarshe dai ta fahimci yaron nan kawai kamar fushin ɗinsa ake ba wai ra'ayinsa ba ne ta watsar da shi sai aka ci gaba da magana da uba ta ce ita wallahi bai isa ba ita ita ma bata isa ba ai gida yawa ya mata ita kuma ga gidanta ta ce bata yadda ba ƙarshe sai ya tura aka je aka ɗaura aure da aka ɗaura aure ya san ta yi fushi sai ya ɗauke matan ya gudu ya ɗauke amarya ya gudu ba ta ƙara ji labarinsa ba sai bayan wata biyu to da ta kawo ƙararsa gurina sai take cewa malam babban laifin da ya mun ya nemi aure a wata budurwar ɗansa wannan ya halatta na ce ya halatta mana ya halatta na ce ya halatta uba da ɗa su nemi auren mace ɗaya na ce kwarai a wace shari'a na ce ta musulunci uba ya gama ce yana so da ya gama ce yana so su je zance uba ya ce ke ga tsoho mai kuɗi ga yaro ba ko sisi wanda kike so ta ce tsohon da ke so ta ce to kai ka samu uwa gaishe ta in kuma ta ce a yaron da ke so zai ce to ki kuma zo ki gaishe ni na yi sirka baya zama haramun sai lokacin da aka auri ɗaya da mace ta auri babanka haramun ce a gare ka har abada da ta auri ɗanka haramun ce a gare ka har abada ko ba mace a duniya ba za ka auri matar ɗanka ba ko ba mace a duniya ba za ka auri matar babanka ba amma lokacin da take firi budurwa ko bazawara kowa yana iya zuwa ya gabatar da kansa ta zaba ta ce ta ce kuma shari'a ce aka rake nabi ta ce to ya gudu watansa biyu ba ta aka yi sati guda ba ya ce to wannan shi ne laifi amma sai na ji daga bakinsa mai dalilin gudun Ya ce a neman mun lambarsa na kira shi na gabatar masa da kaina ya ce tana nan na ce a'a ya ce to zan zo gobe sai zo da wasu kanti guda uku wasu irin masu daga abin nauyin nan suka shigo ofis za su kai tsaye shi kuma zo ya zauna na ce waɗannan fa ya ce waɗannan boji gas ɗin na ne na ce me ya faru ce ai zan baka labari ce wato da aka ɗaura auren nan sai ta tura 'ya'yana su je su yi min duka a ofis ce malamin ta ganin tashi hankali irin wannan yaran da daga nesa suke durkusa su gaishe ni wallahi suna shigowa ofishi na kawai su ɗaya ce kai ko baka ji ba ce na ɗauka wani ne a bayana ya haka na gaba kowa sai ni ko ba ka ji ne Da rashin mutunci babu ba za a wa rashin mutunci ta zubo yaran fa ice ni ina kallon yaran nan saitin kofa nake yi saboda ban san ko suna da makami ba ice suna matsowa ina saita kofa ina saita kofa yana ga kujera na fice na gudu tun da na gudun nan sai na je a koni abin nan wani security eh, abin nan irin kamfanin nan shine suka bani kanti guda uku waɗannan da su na kiyawo a mota ɗaya na tuka ni biyu kuma suna baya ina haka ba sai matsala ta ware sai sallabe su na sa aka kira ta aka kira shi aka kira yaran na yi musu fada suka ce suka zo suka ce baba ka yafe mana wallahi sa mu aka yi aka fada ni shi an sallame su ita kuma ne mata wa'azi ne mata wa'azi shi ma ne masa wa'azi sannan kuma aka zo da amarya su ma na hada su ne musu wa'azi kuma na faɗi yadda za a tsara kowace da hakinta sannan aka samu da aka daidaita ban san komai komai faru nan gaba ba to kun ga irin wannan abubuwa suna nan tili mu aƙida mu ta musulunci dama in ka ga dama kai mace ɗaya in ka ga dama ma kakkai auren dai ba za ka yi fasikanci ba wanda ya ce sai kai aure dole kai wasu ma malamai ca sai kai kai aure haramun ne a ina ne aure ke zama haramun ainihin university muke ina aure ke zama haramun a ba ɗalibai hasamin waye haramun ya aure waye wajibi sai ya yi aure ko da karo-karo wani mansuro ne a cin al'umma haka ga yana ɓata yayin mutane sai a yi maza-maza a haɗa kuɗi kuɗi a kama shi a ɗaure a yi masa mata a ɗaure su tare wajibi a yi masa aure saboda barna wani kuma haramun ne ya aure saboda ba zai iya rike matan ba zai iya kula da ta ba kansa ma bai kula da shi wanda ya kula da mace ba ci ba sha ba hakkin aure ko ya je kotu ma alkali kashe auren zai akwai gurare guda tara da alkali yake kashe mutum aure saboda ya kasa rike matar gurare tara ne a shari'a akwai daga cikin mutum ya gudu akwai ya kaurace mata fiye da wata hudu baya mu'amala aure da ita in ta kai shi kara alkali ya ce a shirya ba zai yi kai wata hudu ba kai ba matarka ba musamman karansu ya zama ilahi akwai zihari ka ƙi kafara ka gidawa akwai ƙin ciyarwa akwai duka da cin mutunci duk suna nan guda tara wanda alƙali zai iya kashe mutum aure a kotu in ya kasa rikewa ashe kun ga kenan akwai wanda bai kamata ya aure ba akwai wanda wajibi ya aure to haka shi ma ƙarin aure akwai wanda haramun ne ya ƙara aure in ya ƙara aure dalilin shiga wutarsa kenan don ba zai iya musu adalci ba ba zai iya ɗaukar nauyinsu ba akwai kuma wanda wajibi sai ya kara aure sai mun kamo shi da ƙarfin tsiya ko kina so ko ba kya so wallahi sai mun masa amarya ko baki da lafiya ko kina da larura ko shi yana da ƙarfin sha'awa ke baki da shi dalilai wajen goma ne za su sa mutum ya ƙara aure ko uwar gida ba ta so akwai kuma abin da ko zai kara sai mun je mun kashe ko ya ɗaura sai mun je mun kashe saboda mun san ba zai iya rikewa ba ashe kun ga maslaha ake duba na mutane Wa ya kamata ya aure Wa ya kamata kai ya aure akwai wallahi wanda mijin mace ɗaya ne shi haka Allah ya shi in yace zai kara, ma cuta zai akwai mijin mutum biyu mace biyu ne sai ya kara. akwai mijin mace uku akwai mijin mace hudu akwai mijin ma da ba shi da mata haka zai zauna a cikin al'umma ta ba shi tuwo da kunu ta ibada har ya gamu da Allah lafiya to in ba a san waɗannan masalahohin a rarraba ba sai ya zama ke mijinki yana cikin wanda ya kamata su kara aure ke kuma kin ja daga kin ce sam kuma a shari'a in bai auren ba akwai matsala akwai waɗanda saboda matansu sun hana su su aure kuma sun tsinci su auren wallahi suka shaƙe matan da daddare ko suka samu su guba suka kashe su don su kara aure akwai wacce ko mijin nata zai ƙara aure ta shaƙe shi ta kashe shi ita ba ta son ya kara wancan yana son ya kara saboda haka maslaha ake dubawa karin aure ba dole ba ne ƙarin aure ba wajibi ba ne amma yana zama wajibi akan wasu yana zama haramun akan wasu yana zama mustahabi akan wasu yana zama halal akan wasu yana zama makaruhi akan wasu kamar da shi ma auren yana zama wajibi akan wani ya zama haramun akan wani ya zama mustahabi akan wani ya zama ja'izi akan wani ya zama makaruhi akan wani wata ta ce ya rasulullah wanda ya haƙi miji akan mata ya ce da yana da gyambo gyamban yana zubar da ruwa ki durkusa ki dinga lashe wannan ciwon ba za ki iya biyan haƙƙin sa ce wallahi ba zan barin ba ta ce ba zan ba na fasa annabi ya ce to shi kenan sai ki kula da kanki ba ta aure ba har ta mutu cikin littafin wasu mata da wasu maza da aka rubuta sunan littafin rijalul uzza abu gudda wani alhafiz abu gudda wani shahararren malami ne wallafa shi ya kawo mutum talatin da hudu da ba su yi aure ba har da wata mata karima shekara ta tamanin da hudu amma taɓa yin aure ko ba taɓa yin zina ba ko ba taɓa yin sha'awar ɗana namiji ba ita ba ta iya ba kuma haka ta rayu ta tafi har lahira kuma ana kirga ta cikin manyan malamai mashahurai wanda ta haddace kutubu sitta ba ta yi aure ba ko ba wanda ya ce mata fasika saboda ba ta ma yi inda za a yi fasikancin ba kun ga ashe aure da yinsa da barinsa duk yana da dokoki rashin bin waɗannan dokokin da ƙarin auren da rashin bin ƙarin auren shi yasa yanzu in mutum zai ƙara aure sai matarsa ta ce mu tafi wajen malam wani suka zo da suka zo ice ta ce malam aure zai ƙara na ce ka shirya ice eh ya shirya na ce bai kata na da ya faɗa sai ta ce malam duk ba a nan take ba ta kalle shi ta ce kai tsakaninka da Allah ka san kai mijin mace ɗaya mace ɗaya ma hakuri take ko zai shiru ya ce tun za a ban magana sai ce gaskiya wallahi ban yi tunanin nan ba ya ce za ka malam wallahi na fasa ban yi tunanin wannan ba wallahi kuma kayan da zan na auren dina ba ta da aka ta yafe mu wato wani abu ya kalla soyayya ya kalla bai kalli lafiyar jikinsa da kuma karfin sha'awarsa ko rashin karfin ba akwai wani abu na sirri na mata wanda idan ba harkar gaidar a kake na harkar aure ba ba za ka taɓa sanin sa ba kuma ya dade yana kashe aure a ƙasar hausa ko ba al'akari da shi sai da muka fara bincike akan wannan fannin muka gano matsaloli da yawa sun kai kusan kaso 60 da suke kashe aure suna da alaka da wannan wato in aka yi aure wata akan samu matar mai zarmewar sha'awa ce amma mijin ba shi da wannan ko mijin mai zarmiyar sha'awa ce mata ba ta da wannan ko dukkaninsu ba su da zarmiyar sha'awa akwai wanda mu'amalarsa da aure da mace sau ɗaya yake yi a shekara in ya bi mutuwa zai ko ya jikita don ya auri mata wacce ba ta da irin wannan yanayi sai an samu matsala ibnul qayyim a cikin littafin sarrafatul muhibbina ya kawo fasali guda akan wannan bangare ya ce mafi yawa ba la'akari da shi kuma yana kawo matsala sai ka ji wacce ta ce wallahi ni ba na san sa saboda iya abin da za su iya fahimta kenan amma akwai matsala wata ta kawo mana hizba ta ce mana malam mijina ba zan iya zama da shi ba muka ce mai dalil ta ce abincin gidansa ba daɗi ga shinkafa ga taliya ga makaroni ga doya ga ba daɗi sai muka ce wa mata ta ku da ita bangaren mata in ga amfanin mata a cikin kwamitin aure ke tsofaffin mata wata ta shekara tamanin saba'in sittin kaza suka koma gefe suka ce malamin gano matsalar gaskiya kam sai dai a bashi lokaci muka ce to dama shari'a ta ce in mutum yana da matsala na bangaren mu'amala aure a bashi shekara ya nemi magani in ya rasa magani aka shawara dama akwai fasalin aiki ne ba a yi da shi suna ka ba kudi da katon gida da yawan albashi da yalwa ke sa a ƙara aure ba kuma wani lokaci ne bayan da shi akwai mai kudin da na shina duk macen duniya za ta so ta aure shi saboda arzikinsa amma ya aure ki sai shekara ba ki gan shi ba ya kamata masu muni ba lokaci business ina ki da lokacinki kaga anan yanzu wannan zai kara aure in dai arziki ne karin aure to yana da shi to ta ɗayan ma bata gan shi ba ya zo halau ya kayan nan sun sauka sun zo sun taho sun rike ya kwastam kun gama matsalar nan ta can to wancan fa kamfanin nan da ake an kusa gama wancan an kuɗa sabon nan to wancan fa wancan gidan da za mu siya din ya shari'ar mu ta kotun nan an gama ta wacce sabo an shigar da ita ke kina sai kina ta gurbi a cikin tuwai i love you ko i like you ko ina ki wannan lokacin kina faɗa ma bai ji ba business yanzu wannan kaga ai in ka kalli arziki zaka ce zai iya rike mata ɗari amma kuma ba zai iya kwaɗe ba zai iya rike waɗannan ba la'akari da su sai su zama matsala a cikin gidan aure kuma su kawo kishi mai tsanani kuma su wargaza ko da a dinga bayanin gaskiya in mijinki zai ƙara aure a duba ya cika sharaɗi ya cika shi in bai cika ba ya hakura yin zance da maza a waje waɗanda ba su da harkar aure yin zance da mata a waje wanda ba su da alaka da aure chatin da mata shiga gurup gurup na mata ko na maza ko na cakudan maza da mata yana cin abin da yake zafafa shi yake zafafa jirgi wasu din nan akwai wata shaidaniya a kano wai sunanta mai rakan wa ta bude guruf, lokacin da muka kamo ta muka samu labarin muka tota gurup takwas take da shi akwai na zawarawa zalla tana ziga su akwai na 'yan mata zalla akwai na matan aure akwai na 'yan kasuwa masu siye da siyarwa akwai na wasu 'yan boko har da wasu 'yan kaza 'yan kaza haka ta wawar gurub gurub kawai tana ziga mata tana cusa musu wasu irin akidu na rigima da maza ha akwai wani gurub yau 'yan mun shigo ba za a kara ba gurub ne ka sun ja daga duk mijin da ya ce zai shigo da wata sai dai ta tafi lahira akwai kuma gurub din 'yan sai mun shiga kuna jin sa kuna yin wasu kuna ganin su suna nan sun ce billahi lazi sai sun shigo ko za ku mutu sai sun shigo ko za a yi ki sai ta shigo sunan su kenan suna nan su ma suna tallata kansu da ce jama'a ni ma ina son dan Allah mai mace mai mace mai rigima ya aure ni ko ta zauna ko ta fita akwai kuma yan nawa kika fito da shi shi ma gurbi wato su in kai su to ba za su ba amaryar ba ba su ba uwar gidan ba sai sun fito da ita ha abota ta aure ta ce ke ha yanzu muke kori gidan ba ta ce ni tini wannan virus din na sa wani strong antivirus na yi clean na dilitin ɗin ta tuni ta tafi ta an yi tawa mai ƙarfi ce na nan na na na gwarza su kuma yan mu koro ta ciki sannan akwai kuma group din yan mun tsuke bakin aljihunmu ko ku ji su ba su kuma wai sun gano mata mugaye ne suna cinye musu kuɗi da aka sunan su group din yan masu hannun jarirai har bbc a hira da su ita sun daina ba mace ko kwamo eh har da ciyaman din su dan ka zina ne ku ko kai da ciyaman din su kuma sunan su masu tsuce ba jira ji sana ko su kuma su kuma yan kyauta da alheri to wannan abubuwan duk mai ja mana shi abubuwa ne ba sai an kalle su a shari'a ba ke ta yin su barkatai ƙarshe duk wanda abubuwan za ka kamar da wasa da wasa ake sai su zama aƙida na gaba akwai kuma 'yan ba za mu aure ba suna nan su kuma sun kafa nasu akwai manyan ma'aikata da tsofaffin ritayin na alƙalai mata da shugabannin makarantu da jagororin siyasa da manyan famanin sakatarori mata waɗanda su kuma suka ce sun kafa gurup kawai na yaƙi ne da maza wai duk waɗannan waɗanda maza suka yi musu rashin mutunci ne wata daga shi ta taɓa kira ne. malam duk maza ba su da kirki na ce a nawa na zamanin ta ce eh ta ce a nawa na zamanin na zamanin da ko na zamanin gaba ko na zamanin yanzu sannan na najeriya ko na duniya na najeriya ne na jihar ku ko na local government ko na ungo ko na gidanku ko ko wanda ya aure ki ba ki mana hukunci gaba ɗaya don wani ya casa ki ya miki duka ya ba halar da ke sai ki ce duk babu da kirki ba har baban ki ba na ce a ba a haka akwai na kirki na ce wani ko mace ta casa sai ce maka duk mata shi ne ya ce a banda babanka banda babata banda kuma duk wanda bai zama haka ba so waɗannan matsaloli na tsananin kishi wanda in kishi ya tsanani yakan salwantar da abu biyar yakan salwantar da addinin mace domin akwai wani boka da ya gaya mana wata saboda za a yi mata kishiya ta yadda bokan ya kwanta da ita ya mata asiri don ta mallaki mijinta hana shigowa kishiyar ta yadda ta yi fasikanci kuma ta yadda a yi tsafi a yi tsafi ba da jinin al'ada a rubuta Kur'ani a bata ta je ta zuba mijinta a miya sannan a kwanta da ita don a hana ta shigo kishiya kaga wannan ta yi mai ta yi barin addininta saboda kuma ta yi barin mutuncinta da darajarta sannan kishin nan ya tsanani yana salwantar da rayuka duk labaran da muka samu din da suke ta faruwa kafafen yada labarai ake ta faɗa da wanda bamu ji ba da wanda kuma an ɗauka mutum ya mutu ne mutuwa ta Allah da annaba shi mutuwa ce ta ko mace ta kashe mutunta ko miji ya kashe matarsa suna nan barjak waɗanda duk vixen ne na na kishi suna nan sannan kishi in ya tsanani ya kawo asarar dukiya a banka wuta a kona gida a kona amarya a kona miji a bankawa gidan wuta ta bankawa kanta wuta wata ma saboda kishi 'ya'yan ta zauna ta sa wuka ta yanka ‘ya'yanta ta da ta haifa a cikinta ban taba jin wannan ba sai a wannan zamanin ba mijinta ne zai kara aure ba ta kashe kanta muguwa ki kashe kanki mana sai ta kashe ‘ya'yan kuma ƙarshe ƙungiyoyi suka suka kacewa ba ta da hankali wannan yana nan za ka kishi tsanin kishi zai iya kawo ta haukace wata ta haukace kun ga an yi asara hankali ta je ta yi shirka kun ga an yi asara addini ta kashe mijinta kun ga an yi asarar rai ta je ta yi fasikanci kun ga an yi asarar mutunci sannan kuma wata kuma ta je ta ta wato yi abin da zai taba nasabar ta ma wato ta shigo da 'ya'yanta mijinta 'ya'yan shegu saboda tsananin kishi mijin ya yi wani abu ita ma bari ta rama ha akwai wani gurup wai su kuma gurup din yan ramuwa su kwanan da na fara jin su wai sun gano mijinsu suna fasikanci ɗaya ce wata gano mijinta yana ruwaɗi wata gano mijinta yana zina su suma suka kafa gurup wai na ramuwa ma'ana su ma za su shiga mafigo za su shiga zina kuma abin takaici wacce take ban labari a cikin su ce wallahi ma da akwai wanda ya kama matarsa da namiji shi mijin ya tsorata wacce ce kai kwanciyar kamar ci gaba mijin bai bai shigo ce shi ma na kama shi kwanta mu karasa ga mijin a tsaye ana ciwo katin da kwanta a karasa ni ma na kama shi da wannan wa'ina za mu da aka nta da alkalam university da sauran ah, walin hausa foundation da kuma kamfaniyar fm kun yi dogon tunani da ku ɗauki wannan tofi kuma wannan tofi ba za a yi wurin sha'awa ɗaya ba kamata ya symposium a tara malamai da masana waɗanda suka karanta ɓangaren tunanin ɗan adam da waɗanda suka karanta addini da waɗanda suka san harkar hulɗar zamantakewa a zo a yi taro a kirawo waɗanda suke da matsalolin wanda suka zan victims ne na irin wannan matsalolin a zo a yi hira da su in taɓa shirya wannan program shekara goma da ya wuce aka kirawo duk wacce take jin ta shiga irin wannan matsalar da wanda yake jin ya shiga inda zai iya fitowa a media ya magana ana gayyatar sa a gayyato psychiatrist waɗanda suka karanta harkar tunanin na da kwakwalwarsa da matsalolinsa a gayyato sociologist a gayyato malamai duk wanda suke da alaka da bangarorin zo su zauna a kalli abin ta bangarori daban-daban tattalin arziki da bangaren tsaro yanzu akwai sudan sai suka gano cewa matan kasar suna nema su ninka mazan sau hudu lokacin yar bashir yana shugaban kasa sai ce a yi doka kowa ya kara mata kun san ta ina ya fita ta taga ta taga ya fita shugaban kasar a lokacin mata ta fushi ta ji shi yana speech ta taga ya fita mu za ku ce a kara wuri kuma suna so ko matan suna da yawa akwai ƙasar da yanzu saboda matsalar mutuwa aure an wa mutumin da zai ƙara aure alkawarin gwamnati za ta gina masa sabon gida za ta ƙara masa albashi saboda matan sun yawa kuma na ciki sun kasa sun tsare kuma su ma suna da 'ya'ya mata wata 'ya'yanta mata bakwai take son su fita su tafi gidan wani ita ko ba za ta bar 'yan ta shigo gidanta ba to ga su nan daga kun ga abin ya shafi hukuma ba to wannan shine abin da za mu kalla kuma yau da lokaci da kuma tambayoyi a nan za mu tsaya menene mafita shine na ƙarshe mafita shine a koma ga allah a dinga tafi da rayuwa yadda allah ya ce musamman ta iyali domin allah ba a zalimi ba ne ko baya bari a yi zalunci yadda allah ya tsara harkar zaman gida in za abu na allah ba wanda zai kuka ba wanda zai kuka da Allah sai dai ya kuka da mu musulmi da muka kibin Allah amma mijin da ya bi Allah wallahi matarsa ta yi sa'an miji matar da ta bi Allah kayi sa'an mata gidan da ake bin Allah an samu kyakkyawan gida duk auren da za a bi abin da Allah ya ce za a yi shi wallahi kishiyar ba za ta cutu ba su da haka son zuciya da muka shigar da san abin duniya wani ma kishin abin duniya ne fa ba na Allah da gaskiya ba ne don wata ta tambaye na abuja malam kuna cewa ƙara aure da ce kwarai in an cika sharadi ta ce ani mijina da ya ƙara aure ƙara ya ɗauko karuwa su zo kan gado na su yi zina in zuba musu ruwa su yi wanka su tafi da safe na ce to ake baki ki da imani ne na ce kuma wallahi ba kishin mijinki kike ba kin san dalili ta ce a na ce sa kike so so kike ya mutu a baki kudi ke da 'ya'yanki ba kya sanya auro wata ta haihu ita ta tarayya da ke a gado ya'yanta su tarayya da ke da ya'yanki amma wallahi kada ki baki da imani ko ba son saki ke ba kawai ke kadai ce ke da ya'yanki in ya mutu ba matsalar rabon gado ke kawai ki hau kai ke da ya'yanki kawai ta juya amma in yayo kishiya ta haihu ya'yanta za a ba su na ya'yanki ke kuma za a ɗeban mata a cikin tumuni kawai shine wannan ba wani abu da za ki kara ko ki rage a kan ma ba kishin mijinki ke ba matukar mace an kina kishin mijinki ba za ki bari ma wata ta zo kusa da shi ba koma ta aure ko kalwa to wannan ba kishi ba ne sam ka ƙara kirga wannan a cikin kishi wanda rashin imani ne da san duniya da kuma wasu matan tunanin su har ya kai haka wasu mazan kuma da aka hana su yin aure ta ce to shi kenan tunda kin ga aure akwai mata a da yawa waje sai je shiga hulɗa da matan banza ai ta lalata ai ta lalacewa ai ta zubo shegu a gari to sai an toshe kofar zina da ta luwaɗi da ta maɗigo an ba da dama a yi aure yadda allah ya ce a dinga bincike a buɗe makaranta a dinga ba da kwasa-kwasai akan harkar aure wanda na yi mamaki da ya zama duk da darajar da aure yake da shi amma babu wani kos da aka ware musamman don ba wa ma'aurata aure na taɓa gaya wannan majalisar tarayya na ce in kuna son a yi maganin abubuwa a najeriya sai an mai da shi doka da ta'addanci da ƙwaya da kuma mutuwa aure na ce na farko ta'addanci sai an yi a cikin ɗin ɗinmu na makarantu sai an sa wani subject wanda zai dinga nuna ma yara illar ta'addanci sun suna kanana ya zama kwas ne da in ka faɗi ma ka samu matsala kamar ne kamar chemistry da biology da english da in ka faɗi kake da matsala to haka in baka ci bayani akan illar ta'addanci da yadda yake ba to kana da matsala jama'a makarantu ake koyar da wannan kowa ya tashi ya dinga kyamar ta'addanci yana kyamar yan ta'adda yana jin illar ta'addanci ko da ka ɗauki tsinke ka tsira wani bai dace da musulunci ba ka tsorata wani ma da makami annabi ya ce haramun ne ka ce tat a rude ya ce ka aikata haramun ya ce sannan na bi kwaya kwayan nan ita ma sai an sa ta cikin tsarin koyarwa a dinga koyar da yara illar kwaya sannan komai ya zama sai an yi gwajin kwaya kafin a yi shi in siyasa za ka shiga tun daga kan shugaban kasa har zuwa ce duk zaben nan da za a guda bakwai sai mutum ya tsallake sikirinin na kwaya loli a yi musu gwajin kwaya ciyawomi a yi musu gwajin kwaya yan majalisa na jiha a yi musu gwajin kwaya yan majalisa na tarayya a yi musu gwajin kwaya sanatoci a yi musu gwajin kwaya gwamna gwamnoni a yi musu gwajin kwaya shugaban ƙasa da mataimakin da zai dauko da gwamna da mataimakin da zai dauko da ciyaman da mataimakin da zai dauko da a musu gwajin kwaya sannan aka zo zuba kwamishinoni da duk wanda za a ba wani mukami na gwamnati a yi masa gwajin kwaya masarauta tun daga mai unguwa har zuwa sarki a dinga musu gwajin kwaya a ce kwaya yana cikin abin da zai sa a hana ka tsayawa takara in an ganta a jininka ko a fitsarinka ko kana shanta ko kana ma'amala da ita kaga na farko an toshe wa yan kwaya shiga cikin harkar al'umma gaba daya don za a aure ma a gwada hankalin mijin a gwada kuma ko yana shan kwaya a gwada hankalin matar a gwada ko tana shan kwaya wannan gwajin ya fi na hiv mahimmanci ya fi na jonathan mahimmanci ya fi na hepatitis mahimmanci ya fi na gonorrhea mahimmanci saboda shi zai iya salwantar da ran matan ne idan yana shan ƙwaya ko kuma yana yana da rashin hankali ko matar ta salwantar da shi don da yawa an kashe miji ko an kashe mata sai a zo a ce ai ba ta da hankali wato ta kashe banza kenan ko ba da hankali ya kashe banza kenan to wannan gwajin ƙwaya yana da muhimmanci sannan abu na uku aure a sa dokoki masu tsauri akan mutuwa aure ba wai aure ba zai mutu ba ne amma ba za ka dinga auren mutane kana koro su sai an tabbatar dalilin da zai sa mace ta fita dalili ne da ya dace da shari'a kuma dalilin da ya sa ta shigo dalili ne da ya dace da shari'a in ba iya yin wannan a duk faɗin najeriya ba tunda wa za su ce addini ne to za a iya sa a yankunan da muke da karfi ko a jihohinmu a tilasta a dinga waɗannan abubuwa don mu samu zaman lafiya a daina zubar da yara akan titi duk wanda ya saki ɗansa akan titi a kama uban na taɓa gaya gwamna da aka ce mu kama almajirai na ce uban almajirin za a kama ya excellency uban uban da ya bar ɗansa akan titi shi za a kama uban da ya bar yasa tana talla shi za a kama me yasa ka dora mata talla wallahi ba da sana'a ne to in ba sana'a ita ta zauna a gida ta kuma makaranta kai ga jari ka je kai sana'a mace za ta yi tallan kanta ko tallan kayan gyada da goro duk waɗannan matsalolin namu yan uwa daga cikin gida suke da aka kwamitin da suka shirya cewa ya magana akan kishi kishin iya kishin mata kishin gida kishin zamantakewa ba wai zama da kishiya ba ki kishin kanki ma ki kishin mijinki ki kishin ƴaƴanki a gyara auren a daina barazana mijinki masoyinki ne ke masoyiyarsa ce ba barazana wani ya kashe wani da mukan saki jiki mutum ya yi baccinsa a ɗakin matarsa mutum yakan saki jiki ya ci abincin matarsa amma wallahi na taba zuwa gidan wani babban mai arziki ba zan faɗi sunansa ba na je na tarar china suke masa abinci china aka kawo suke masa abinci ina matansa yadda ne ba da su ba ko iyawa da ba, why? in ya zan ba aminci tsakaninmu da matanmu ba aminci tsakaninmu da 'ya'yanmu to akwai matsala akwai wanda ya zo ya ce min wallahi tun da na fahimci 'ya'yana suna harin rayuwata karfe biyun dare nake ɗana bindiga ina hasbunallahu ina ɗana bindiga ba na yi sai an kira a salat saboda na fahimci 'ya'yana har yana suke so su kashe ni su kwashe kuɗin na ce yayin da kai fahimci wallahi su su to me jawo ko suna shan kwaya ta ce kana ko ba su kudin ina ba su sun yi karatun addini sun dan taba sun yi na zamani mafi yawan sun gama digiri wasu ma a waje suka yi ka nema musu aiki an nema musu ya musu kaɗan ce to kawai ka raba musu kudin mana kawai su gaba ka rabo kuma su maka kai bacci na ce wallahi ka kira rabon gado ka kira ni tara su ne zakari misal hazal unsa yayi kawai a raba kai ma sai a saka a ciki tunda baka mutu ba baka su dusu wani ba su shi to dan Allah yanzu abinda za a ba ku na mutu kowa an ba shi ba shi kenan ba kowa ya kama sa kawai su baka kai bacci ka kai sallah ba shi kenan ba ita tsere ya ce ko wallahi Allah shahara fa za ta ce wallahi ka yi ta kawai shi ne a tara su kawai cuta inda ba su kuɗi ce kawai abinda za ka yi ka mutu ma ai ba a ware lalatacce a gado shi gado ba ruwansa da lalatacce da na gari daidai ake raba musu raba musu kawai kowa ka bashi hakinsa <laughs> Allah ka ba mu dacewa Allah ka gyara gidajenmu Allah ka sa mana kishi irin wanda shari'a ta yadda da shi ka tsare mana mutuncin 'ya'yanmu da matanmu da zuriyarmu ka tsare mana rayuwarmu da rayuwar gidajenmu da iyalanmu Allah ka kawar da fitintunu a tsakanin iyali ka kawo soyayya da rahama da son juna da fahimtar juna Allah waɗanda ke da mata masu tsananin kishi Allah ka sassauta kishin da muna nan salama ta ce wa manzon Allah ina da matsala uku ya ce da me da me da me ta ce ina da yaya ina da shekaru ina da tsananin kishi ya ce to tsananin kishi zan roƙa miki Allah ya sassauta miki yayan kuma zan rike muku su kuma shekarun ne ma ina da su ga matsalolin ta uku annabi ya yi mata addu'a akan daya aka masu tsananin kishi maza ko mata wato Allah ya sassauta musu kishi kuma kishin da shari'a take so yi, Allah ya sa mu yi wanda shari'a ba ta so Allah ya sa mu bari ƴaƴan mu Allah tsare mana mutuncin su ya ba su maza na kware mazan su da mata matan mu kuma Allah ya dawamar da soyayya da kauna da fahimtar juna tsakanin mu da su wanda ba su da aure Allah ya ba su maza na kware wanda kuma suke da auren Allah ya zaunar da su lafiya wannan kuma da suka shirya wannan taro allah ya saka musu da alheri allah kuma ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji abinda muka yi kuskure kuma allah ya gyara mana wassalamu alaikum zargi shine alamomin zargin su bayyana misali kina koya ki ko kina koya hudanki da maza mijinki ya gano ko shi yana koya hudansa da mata ki gano ko yana koya miki wasu Eh, chatin da yake da wasu mata ko chatting da yake da wasu maza ko wasu group da kika shiga ko ya shiga ko ta mata da yake mu'amala da ita ko mu'amala ba mai kyau ba to duk sanda ɗaya daga cikin ya gano wannan abin da yake zargi ya tabbata to yana iya kaiwa ga mutuwa aure sannan wani abin ma ba faruwa yake ba wasu wasi ne a zuciyar matar kawai sai ta sa wasu wasi ta gina zargi ta tafiya babu abin kwata-kwata to shi kuma irin wannan abin da ke kawo shi tuhuma da wasuwasi wasuwasi ne kawai yanzu wancan wanda kullum ya dawo sai matarsa ta shiga ban ɗaki ta in zai wanka wani iri zai yi kaga wannan ai wasi ne kawai ba wata alama ta gani ba zargi ne wanda ba shi da tushe to wannan yana cin abin da yake kawo mutuwa aure mace ta tsananta akan irin wannan bangaren hmm. na'am sai wace Assalamu alaikum wa wa barakatuh. Kamar yadda ya kasance malam ka gabatar mamu da bayani cewa mace aure idan tana zuwa wurin aiki kata rika gaisawa da maza. So gaisawa ana nufin kamar ta hannu da hannu ko ko gaisawa ta assalamu alaikum ina kwanan a matsayinsu na abokanan aiki. Sai kuma malam ya haɗa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu rika yaɗa sallama tsakanin musulmai to ita macen aure ya ya kamata ta rika yi ma maza haka kamar irin za ki da majalisa za ki ci kina iya yi musu assalamu alaikum hmm. haka shine tambaya to gaisuwa ta wajen aiki ba mai zurfi ba assalamu alaikum alaikum assalam wannan babu matsala amma idan gaisuwa ta yi tsawo saboda gaisuwa ita ce muftahul alaka suna cewa nazaratun faftisamatun fasalamun fakalamun fama'idun falika'u abin da ke jawo alaƙa ta zurfi abu shida ne na farko kallo daga nan sai gaisuwa sai hira sai kuma dan koma gefe mana kin ga ta fara zirfi sai kuma ina za mu sake haduwa sai a keɓance daga nan shashe dan ya zo so in gaisuwa ce a fili jama'a da yawa duk a cewa juna salamu alaikum salam amma kika ware wani mutum na musamman kullum kika zo sai kin je kun gaisa a ah, kai madan kin yi kyau yau wallahi ni ma na ga kai kyau to kin ga wannan ai ba gaisuwa bace ka amma wannan ai mai gida ya bacci ka fito haka wannan irin kwalliya da kika caba sai kanshi kike wallahi kai ma kanshi kake to kin ga wannan abun ai ya wuce gaisuwa ko to irin wannan ne ba a so amma gaisuwa am salamu alaikum ya aiki alhamdulillah to sannunku mun gode wannan kin ga ai mutunci ne amma kada a keɓance wani mutum na musamman a dinga zuwa ofis dinsa ana zama ana hira ana faɗan maganganu masu tsawo to wannan shine matsala na'am sannan kuma yaɗa sallama wannan shi ma gama gari ne kowa da kowa za a yi sallama da shi amma kada a keɓance wani a buɗe alaƙa da shi mai zurfi watakila saboda yana sama da ke ko yana ƙasa yawa amma ki zo taro salamu alaikum ku ya aiki alhamdulillah ki wuce ki wannan ba matsala amma kina wannan za a ce kina da girman kai eh idan mace tana ɗan shashan aji a wajen aiki sai a fara tuhumarta da girman kai in kuma ta ballar gazar da kanta su za su ba da shaida ko ba ta da kamun kai na'am malam ina tambaya akan mace da take da kuma kamar yadda kai bayani abubuwan nan da ake yi na wasu ta kama shi ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba yan tura-turan nan da ana yi shi hotuna kala-kala ba wanda mutu gari ba kuma har ta kai ga ta nuna mashi an yi fada an yi fada an je wurin iyaye da an gama amma dai har yanzu bai bari ba to tana da laifi in ta hita harkar shi ma'ana za ta yi mai abinci za ta yi mai komi da biyayya amma dai eh, sorry to say kawai ba ta ganin da razar shi hmm. tana da laifi in ta hita harkar shi kawai ta nuna ita ba wata da shi tun da bai ji magana to wannan abin sai an zauna an tattauna me yake jawo yake haka watakila abin yana da alaka da ita bata sani ba sai ce gaskiya abin da ya sa na farko ta hana nin kara aure na biyu ita kuma tana da matsaloli yanzu wanda bana jin daɗin mu'amala aure da ita sannan na uku kuma ni ina da sha'awa mai ƙarfi wanda ba zai sa in zauna da ita ita kaɗai ba ko ta ma tana da ciwo ko wani nau'in abu sai dai ya faɗi wani abu wanda ya zama shari'a ta yadda kin ga anan dole a duba a sai aka ga kawai duk ba haka bane kawai fasikanci ne a ransa to kaga lokacin da mutum yake fasikanci mace tana da hanyoyi guda uku hanyoyi na farko shine ta gaya wa waliyanta a zo a zauna da shi akan ya daina hanya ta biyu shine ta ta nemi su rabu hanya ta uku ta yanke alaka aure da shi tana zargin yana neman mata sai an je an masa test kuma ya mata alkawari ba zai sake ba duk wannan hanyoyi ne da mace za ta iya ɗauka domin ta horar da mijinta ta raba shi da matan banza sannan kuma ta duba ta ga wai me ma yake sa yake neman mata a waje ko daga ni ne ne ni ce na kasa wataƙila ba samun maganganu masu daɗi daga gare ni yadda yake samu daga waje wataƙila ba samun kwalliya daga gare ni ka yadda yake samu daga waje wataƙila ba samun abinci mai daɗi daga gare ni yadda yake samu daga waje wataƙila ba samun sakewa da walwala daga gare ni yadda yake samu daga waje a'a kawai ba ma haka bane duk yana samun waɗannan kawai fasiki ne shi ko fasiki in zai auri matan duniyan nan kaf in akwai ragowar ɗaya hankalinsa yana kan wacce bai aura ba da ko ta gaya min ta ce malam mijinmu matansa hudu kuma hudun nan kowace shi yake zuwa ya zaɓo da kansa ba wacce aka masa dole sai ya ji mace ta shahara ko da kyau ko da kuɗi ko da asali ya je ya auro ta amma muka kama shi da 'yan wanke-wanken mu 'yan wanke-wanken nan kazama ce duk ta girme mu ma wata ma ta haifi matan nasa daga ciki amma suka kama shi da ita da kun san dalili shi mutumin da ya fara rayuwarsa da fasikanci matan aure ba sa wadatar da shi ko zai auri dubu wallahi sai yayi to da rayuwarsa da fasikanci ta fara to duk matar da ta auri fasiki fa sai dai ta hakuri kuma abin da ke kawo mata idan su ya rufe su auri fasiki ko dai iyayenta suka kawo ba a yi bincike ba ko kuma ita ce ta rufe ido tana son sa bata bari an bada dama an bincika waye ba amma wanda ya fara rayuwar fasikanci ya san mace kafin ya aure ko ta san namiji kafin ta aure waɗannan aure baya dakatar da su in ba shirya Allah ba saboda haka sai dai mace kawai ta auri fasiki ta yi haƙuri kawai amma in ta ce za ta yanke ta daina ba shi damarsa to ai kamar ta kara ba shi dama ya ci gaba da fasikancin ne to da haka ƙara ta raba auren in dai har ta san za ta ƙaurace masa gaba ɗaya domin zai ƙara samun dama yanzu zai kafa hujja inda yana yaɓo zai ai ba ruwanta da ni shi yasa nake fita waje da kin ga an ƙara wa barna dawaki kuma an ƙara wa wato wuta makamashi na'am salamu alaikum alaikum salam. malam ka bada ka ce wani ka ba shawara cewa ya raba sa gado to shin ya halatta kafin mutum ya mutu ya raba gadon na kwarai kwarai ba a muku wannan course din ko ba nan jami'a kake ba alkalam university ya kamata akwai course na aure to da wani course duk waɗannan matsalolin a warware su akwai wannan mutum zai iya raba gado sai dai kawai da malamai suka yi sabani in za ka raba gadon ka kafin ka mutu za ka raba ne biyu ga maza ɗaya ga mata ko ko za ka raba daidai a nan kawai aka yi sabani amma duk an yi ittifaki cewa ya halatta mutum ya raba dukiyarsa kafin ya mutu musamman in ya san za a yi tashin hankali bayan rasuwarsa alaikum. Malam tambayar ta ita ce dangane tambayar da wannan matan ta yi. An ba ta ansa ɗaya ba a ba ta biyu ba. Wace ce ta biyu? magana da tilo ta ce in ta zo ta tada mutane akan layi suna zama za ta iya yi masu sallama ko ba za ta yi masu ba ne amsa a karama kalla an bada amsa aka ce za ta daga hannu ta yi masu sallama gaba ɗayansu ba tare da ta ware wani guda ɗaya da shi kaɗai suke gaisa da shi ba wannan guda ɗayan shi ake tsoron ko ba iya gaisuwar bace ko alaƙa soyayya ta shiga tsakaninsu kuma gashi tana da aure na'am assalamu alaikum mana tambaya ta nan ita ce shine mutumin mace ko namiji wanda Allah ya halitta da tsarin kishi shi me ya kamata ya yi akwai wata addu'a ne zai ringa karanta ta sauƙaƙa mushi ko babu wallahi na yi ta neman addu'an nan har yanzu ban samu ta ba wato da aka zo a hadisi na musulun cewa cewa annabi sallallahu alaihi ya ce zai ma nana ummu salama addu'a akan Allah ya rage mata kishi to sai ne ta nemo ma in ga wace irin addu'a yayi shi to har yanzu ban ga hadisin da ya rawaito irin kala addu'ar da annabi ya ba amma annabi ya ce akwai addu'ar da zai ma nana ummu salama kishin ta ya daidaita ni kawai abin da nake ba mutane mutum kawai ya tashi ya shafi'i da wuturi lokacin da ake amsan addu'a mutum ya san yana da wannan tsananin kawai daga hannu ya gaya Allah Allah ina da tsananin kishi kuma yana damuna ya hana ni in ji daɗi ni in bar abokin zama na ya ji daɗi Allah ka sassaita mun shi gwargwadon yadda za ka yarda da abin da zan yi kawai mutum ya gaya Allah abin kwarara kawai ba sai ka ɗauko wata siga addu'a ba Allah na yi kamun kafa da sunayenka masu girma da sufofinka maɗaukaka da duk abin da ake roƙonka da shi ka amsa wanda na sani da wanda ban sani ba Allah yana da tsananin kishi wannan abin yana damuna ni kaina yana damun abokan zamana Allah ina roƙonka daidaita min kishin nan zan yi abin da ba za ka yi fushi da shi ba na yi abin da ka yarda da shi a cikin kishin in kana ta gaya Allah wannan ga azumi ya taho ka yi da sahur ka yi buɗe baki ka yi sahur ka yi buɗe baki akalla ka gaya Allah so sittin fa an ba amshi na yau ba za amshi na gobe kuma abin da kake roƙon ba wani abu ne da za ka cutar da wani ba kai ma ko ba cutuwa kake da shi kake neman magani to ina ga Allah zai amsa maka insha Allah amma da ya halatta namiji zai ƙara aure ko matar shi ta gida cewa zai ƙara aure ya dangana ga irin matar a kowace za a yi tashin hankali akwai wani da ya ce min zai aure ice amma matarsa bala'i'iya ce in ya faɗa wallahi sai abin da ya gani sai na ce ka biya mata maka mai take so a duniya ya ce so take ta je maka na to biya mata maka idan kuka tafi maka kuna makan sai ka turo nan kuma a ɗaura aure sai an gama ɗawafi an gama sa'ayi an yi komai kun koma hotel ka siyo mata mara'i mai sanyi ka je ka siyo da jaja ka haɗa da tufa sai ta gaba jin daɗi sai ka ce mata ainihin wato alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala allahumma salli ala muhammad wa Allah ya miki albarka da 'ya'yanki da zuriyarki da waye da waye duka duk komai kuma alhamdulillah ga mu a gari mai tsarki a ƙasa mai tsarki na ce ka ƙara duk abin da ka san za ka ƙara sai ka ce to kin san kaddara in ta zo ita ba yadda za a yi ne haka Allah yake kaddarawa mata sun yi imani da kaddara sosai komai kaddara ne wallahi wani abu ne ya faru amma dai ni kaina abin kawai zo min yi to shine dai nake so in gaya miki wato amma dai abin da nauyi amma dai na zanki da haƙuri na zanki da juriya ya kirki ce ke wato ainihin kak aure na ƙara ya ce aure na ƙara na ce kai duk dabararka ko kun san da aka sai da aka yi rigima wallahi duk dishin fidar da ne masa da wanda ya ƙara sai ta ce maza ka gama ni jikina yana kirjina yana kumbura menene kake so ka gama kake taimun wannan yaudarar kai maza ka gama ka je gurin sai ce aure ne ta ce ina shi sa ka cuce ni ka kani maka za ka cuce ni allah ya isa tsakanina da kai Allah ya tsine maka Allah ya kashe ka Allah na ce dama reaction din ka kawai kai haka duk ta gama tsine ma da zagi da waye da duk kai haka da kanka sai ka gama ka ce Allah ya baki hakuri Allah ya baki hakuri Allah ya baki hakuri ce ba sa yi wallahi shi dai shi dai ya sha wahala a makan nan amma Allah muna waya da shi kafin a gama hajin nan ta ware. ba a sake samun matsala ba sai da ta dawo ta ga amaryar kuma amma a can dai kafin su dawo ta karba an ji an yi dawafi tare an sha zanzam an bi su da sallah an komai abin ya wuce sai da aka zo gida kaɗan sake dan wani ɗan abu kadan kaɗan amma dai abin ya wuce Yasa na ce muku duk wanda ya tambaye ni ya ce ya ake gaya wa mace in za a kara aure sai in ce wallahi ban sani ba don na dudduba in ga wani abu rubutacce ban gani ba so matan ne iri-iri mazan ma iri-iri kowa akwai nasa dabarun watan kuma sai an yi tashin hankali sai an yi gobara a gidan sai an tada hankali tukunna kafin ta karba yanzu shi wannan wani daga wata jiha da yamma yake cewa ya aure amma mata ta tada hankali na ce ka ta ya ce kuɗi ma ya jefa mata ta watso ya sai mata gwal ta tsuntsunka ta wurga masa mayaudarin banza waye waye ta ta bala'i ta ce ita tafiya za ta na ce me ta ce ita tafiya ta ce to kakka ce kar ta tafi dalai ta tafi in ta tafi ta kara ma lokaci kai da amaryarka ta yi fushi ta tafi na ce kakka kira ta kakka yi mata waya amma ta bugo ka ɗauka sannan kakka bari baka tura mata kuɗi ba duk zaman da za ta yi a gidansu kakka bari ba ta da kuɗi a hannu amma kakka kira ta kakka yi mata test na ce in wani abu biyo ba ka sanar da ni aka yi wata ɗaya shi da amarya samana suka yi holy moon aka ƙara two holy moon aka three holy moon sai ga ta nan ta bugo waya alo ya ɗaga ranke daɗe iye dan ba rashin mutunci ko abu goma waje har ci to Allah ba ki hakuri ma na ce duk an ta bugo ka waya ka dauka duk abin da ta faɗa kuma hucewa take yi ka daure saboda mace baka barta ta zazzage ka ta gaya ma ganganu ba ta huce ba ko me za ta faɗa kakkatanka hucewa kirjinta ne yake yi sauka sauka yake yi baka da mutunci auren ma da aka yi mana kaddara ce ni ba ma san ka nake ba ba ma kaunar ka nake ba hatsarin mota ma duk ya hada da kai duka ce ba koma insha Allah Allah baki hakuri Allah ya ci zuciyarki ka batta ta gama duk bala'inta to sauka take yi in ta gama kuma sai ta ce to da ta gama sai ce to yaushe zaka zo sai ce a ranke da ko yanzu kika ce in zo a hanya nake ko yanzu kika ce in taho tahowa zan yi ya buga muka ta dariya ne da shi ce kai malam ka san kan tsiyar ce na san kan alheri ne nace ce ba kan tsiyar sai sani ba kan nace ce yanzu ba gashi na kashe ma wuta ba na ce shirya mata abu ka je ka taro ta je ka ɗauko ta ya tura mata kudin kitso da kunshi da waye da waye da waye ta ta faɗa ai turo mata kaza ya ce an tura turo kaza duk ta ga ofishinta ta da yanzu an zauna an ci gaba so wata ma sai an sake ta wallahi wata sai da aka sake ta tukunna sannan daga baya aka dawo da ita so iri iri ne ya dangana ga irin kai fawarka a gidan da fawarta da karfinta da karfinka da yadda ta ja igiyar ka ja da waye president waye vice president waye chairman waye deputy chairman waye gwamna waye deputy gwamna a gidan ya dangana fawa biyu ce ko fawa ce da fawa mai bin fawa ko fawa akan fawa ko fawa daidai da fawa duk ya dangana ga irin yadda ka tsara gidan sannan me ka saba mata da shi akan me ka gina ta duk waɗannan abubuwan su suke lidin zuwa ga yadda za ka gaya mata amma ba wata hanya ta shari'a yanzu wani babban malami ya ga muku sunansa ba da zai kara aure sai matansa suka ce ashe malam duk karatun nan naka ashe munafiki ne kai ya je ga wani abokinsa ya ce malam ka taba sani na da munafunci ya ce to ni dai malam ban taba sanin ka munafiki ba sai dai ko harkar mata ce wannan kam saboda ba wani abu na shi ka yi kafin ka faɗa ai bala'i ka ɓoye ka yi ka faɗa ai bala'i ta ce ɓoye mun yayi baka faɗa ba kenan don ma rashin mutunci tara ta fayi fa gaya min ka faɗa ki to kai kuɗin nan fa mata in aka ce mata sai a ce allahu a'alamu ba wanda ya san kalar da kanku sai allah da ya halicce ku kowace da irin nata tsiyar da irin nata alherin haka mu ma maza da irin namu tsiyar da irin namu alherin eh, kowa akwai nasa matsalar so sai a yi haƙuri da juna assalamu alaikum warahmatullahi Allah saka da tabi Allah mai da malam gidansa lafiya wannan tambaya ta kamar laccarori da ke ma'amala da ɗalibai wata shawara malam zai ba a laccarori musamman ma ɗalibai mata sannan malam wajen aure mutum ya raba gida ko ya haɗe su wani ne ne ne alaikum to laccarori gaskiya akwai lacca da ne a jami'ar a kaduna akwai wani profesa mahadi daga jami'an bayero ya ce min a ciki an tattauna ne akan matsalolin da suke faruwa a manyan jami'o'i tsakanin ɗalibai da ɗalibai da malamai da ɗalibai mazan da matan kuma a ciki an kawo misalai da yawa na fyaɗe da aka yi wa mata a cikin makarantu da kuma wasu lakcarori lalatattu da suke amfani da ƙarfin iliminsu da ƙarfin kujerarsu wajen riƙewa yara maki ko ƙara musu makin domin su lalata da su kuma mata da yawa sun zo min ofis wata tana kuka wani lakcara sai da ya tube ma ya kwanta tare da ita sannan ta buga ihu ya kyale ta fita kuma tana da aure kuma akwai rahoto na bbc da suka kawo ta jami'a ta lagos ta jami'a a nan wanda an ta samun irin waɗannan lalatattu kowane makarantu akwai su waɗanda suke amfani da kujerun da gwamnati ta basu da amanar da aka danka musu na su kula da 'ya'yanmu su kula da matanmu suke cin amanar mu kuma wannan ruwan dare ko ina sai ka samu dan wake kwaya daya da zai bata gari sannan akwai ko matan su da suma har ya ba mu wata kisa a jami'ar lagos da wani a lakcara ya ma wata ɗaliba fyaɗe da aka kai shi kotu alkali ya tambaye shi ya ce yayi ka yi fyaɗe ce na yi ka san hukuncin wanda za wanda ya fyaɗe ce ya sani amma yana nema daga alkali ya ba da dama yarinyar nan da allah ta yo shigar da ta yo lokacin da ya mata fyaɗe ta shigo kotu idan alkali ya ganta a yadda take duk hukuncin da zai masa amma ma na kisa ne ya yadda ya masa sai aka ce a nemo alkali ce ta ina rigar da kika sa da irin jambakin da kika sa da irin shigar da kika kika je ofishinsa kiyo wannan shigar wato da ta sa wata riga ta ɗame mamanta ta shafa wani jambaki riga iyanan cinya kuma an tsaga ta leƙawa kawai za ka gano tsaraicinta da ta shigo cikin kotu alkali ya ganta sai ya ce a kwance shi ya tafi wannan ita ce ta ba da dama aka yi mata fyaɗe namiji ki shigan masa ofis da wannan shigar noninanki a waje kin tsuke jikinki kin yaga rigar kin kuma ɗage ta zuwa cinya kuma kina rangwada kuma kin sha kwalliya kin fesa turare ce wannan laifin ta ne to saboda haka wata laifin matan ne sun shigo jami'a dama da za a shiga jami'a point din dama din na karya ne a wajen jam da wajen waek da wajen naeko dama point din siya aka yi ba ta da ƙoƙari sai mata point din aka yi wacce aka sai mata point ta zo jami'a ta ji ana buga larabci ko ana buga turanci ba ta gane komai kuma gashi ta shigo kaga dole ta sassauta ta nemi ɗalibin da ya iya ko malamin da ya iya don a rage mata raɗaɗi ta dinga samun point to a nan ne ake samun matsala kun ga ashe kenan sai mun taɓa laccarorin sai mun taɓa kuma ɗaliban wasu 'yan mata ne wasu zaurawa ne wasu matan aure ne haka su ma kuma lakcarorin so wannan dole a yi dokoki masu zafi sannan kuma a sa ka'idodi na yadda ya kamata a dinga ta'amuli ko mu'amala tsakanin lakcarori da mata a cikin makaranta sannan a sa doka mai tsanani ga wanda aka kama shi ya yaudaru wata don mafi yawa zinan makaranta ta yaudara ce ko da a ce yadda ta yi to amma akwai abin da take so ko abin da take tsoro tana tsoron ta faɗi tana son ta ci haka an yi amfani da wannan dama ko a ƙara mata fawon ko a ƙara mata maki ko a ɗauke ta aiki ko a sassauta mata in tana makara ko ba ta zuwa da wuri ko kaza ko kaza saboda power da lecturers suke da su a cikin makarantu sai ɗalibai su ba su haɗin kai don an samu fasikai sai su lalata 'ya'yan mutane ko matan mutane to wannan shine in aka yi dokoki shugaban makaranta ya tsara komai kuma ya sa ido kuma shi ma ba a ga yana yi ba to shikenan zaka ga komai ya tafi amma da an ga manyan sun lalace kowa ma sun bashi lasisi tunda ba za su iya hana abin da suke yi ba da wannan shine abin da ya shafi lakcarori sai mai kace na biyu raba gida asali a raba gida duk littattafan da na karanta sun ce a raba gida ko a raba ɗakuna ko a raba ɓangare in gida ɗaya ne ko ne a mata ɓangaranta daban in gida biyu ne ko ce gidanta daban shine asali kuma wannan shi ke rage raɗaɗin kishi ka ku lura da iyayenmu masu haƙuri ne iyayenmu ɗaki ɗaya ma ka haɗa su zama suke ba ruwansu amma yanzu mun zo zamanin da an karanta fim ɗin soyayya an ga fim ɗin soyayya an ga littafan soyayya an iya kalmomin soyayya har application ake da shi da ake tura kalmomin soyayya na larabci da na turanci da na hausa to a wannan zamanin ba za a irin da ba dole mu raba su mu raba musu gida mu raba musu guri in ma gida ɗaya ne ka yi ƙoƙari ka samar da katanga a tsakiya ya zama kowace ta mallaki man ta daban-daban ɗakinta daban-daban tsakar gidanta daban-daban sau da wata ba za ta dinga ganin wata ba ba za ta dinga jin ƙanshin wata ba ba za kuma ta dinga ganin me ake da ɗayar ba wannan yana sassauta kishi idan suka zama daban-daban yanzu a sudan da ƙasashen larabawa da yake matansu suna da tsananin kishi sai suka fito da wani aure washi zawajil misiyar an fara yin su yanzu a najeriya wato auren a kotu ake yi matar ba sani ba ba wanda ya sani a duniya daga baban yarinyar sai mijin sai alkali sai shaidu mutum biyu a rubuce ake yinsa a kotu sai kai ta wata jiha ya je ya ɓoye ta matarsa wannan ba za ta san yana da mata ba sai ranar da ya mutu wannan auren na ga malamai da yawa sun halatta shi idan mace tana da tsananin kishi a mata auren ɓoye a mata ɗaurin ɓoye ɗaurin ɓoye kenan yake daɗe dama mijinki baki sani ba yana da mata yanzu akwai wata a sudan din da aka yi wannan suke bada a cikin littafin zawajil misiyar in ka duba intanet a zawajil misiyar za ka gani wato sai da mijin ya rasu ta zo tana ta kuka allahu ya rahamu allahu ya gafir lau aza zaujil gali Haza zauji sai ta ga wata ba tana haza zauji gali allahu mai rahamu ta ce ke ya ina mijina kuka ke ba kina yi ce ni ma mijina ne Ta ce a gidan uwarwa Ta ce wallahi mijina ne har da yaya ke biki isa ba ke ma biki isa ba sai aka fara kuma daga jana'iza za a tada rigima ta ce a kotu aka ɗaura aure na saboda ya san ke mai tsananin kishi ce ba ke daba shi ko ba zai zina ba shine suka je kotu kuma ga shaida ga satifiket din auren da kotu ta bayar ta ce allah ya la'ance ka allah ya tsine maka allah ƙara ma da ka mutu mutumin banza a shi aka ka ci amana ta kai aure ban sani ba ka haifi ya'ya daga kuka sai ta juya ta dinga la'antarsa to dai ya more dai kuma la'antar ba za ta kama shi ba ke kika jawo saboda an gaya miki tashin hankali zai yanzu wata a kasar kuwait wato bayan ta kashe mijin sai ta daddatsa shi ta pieces kamar yadda ake dafa nama sai ta buga 'yan sanda waya halo police ku zo gani na kashe mijina a gida mai lamba kaza ku zo ku tafi da ni a je a kashe ni ta ce dama shi nake so ya fara tafiya lahira sai in bi shi amma wallahi bai isa ya aure ina nan ba a kowace kuma da mijin ya aure ta yadda aka yi komai aka yi auren ta ce ba komai kaddara da abin da allah ya kawo karba ba komai a ya aure da aka yi aure ranar da amurya ta tare sai ta ga sai kuma wani abu ya zo mata kirji kawai ta tashi tafi gidan ta je ta tsaya ta ce yanzu dan baka da mutunci eh ka baro ni ka taho nan wallahi ban yadda ba sai an ba ta hakuri an fitar da ita da waje sai ta sake ruguwa da gudu ta shigo gidan daren nan dai <laughs> kwana kai ana lallashinta kafin ta koma gida sai ta koma sai ta sake zurowa da gudu tana nema ta zare sai an maida ta gida ba har da yayanta haba ba wannan ga masu aiki ga masu gadi ta ce to ba kawai ta koma ta ce wallahi ba a isa bai ta ruku a kishi wato in allah haɗa ka da mace mai tsananin kishi wallahi dai kai ta haƙuri kuma san ka take amma abin ne ta an rasa yadda za a ɗan rage shi to wajen sannan naka ma sai ta ga ƙara ma ta rasa ka gaba ɗaya da a ce wani ya zo ya taɓa ka wa atruku hubbaha min gairi bugdin wa za ka li kasaratu shuraka ifihi Iza wa ka'a zubabu ala ta'amin rafa'atu yadi wa nafsi ta shahi wa ta janibul usudu da ma'in izara atil kilaba wa lagna wani miji ne ce wa atruku hubbaha na daina ƙaunar matata kwata-kwata min gairi bugudin amma wallahi ba wakinta nake ba wa za ka li kasarati shuraka ifi saboda naga tana son wani ni sai na kyale ma wancan ba na son tarayya ita wa tajjanibul usudu da ma'in ai hakanan zaki baya zuwa ruwa in ya ga kare yayi lallage a ciki to haka na yace idan kuda ya sauka akan abinci ko ina son abincin sai in tashi in bar shi wani shi akwai fa abdullahi bin umar matarsa ta yi haka tufa ta gatsa sai ta ba almajiri ya je ta kwakwarfa mata mari kai kuma almajiri da aka baka sai ka juya inda amarya ta sa hannu ka baki ka baka sa akan wanda ya dinga kwakwarfa mata mari <laughs> babban sahabi ne fa kawai ta ci tufa ta ba almajiri ya ga almajirin ya sa bakinsa daidai inda idin ga kwarfa mata mari <laughs> kishi saboda haka abu ne wallahi mai wahala amma dai wannan zaman ina ga mabuɗi ne za a ci gaba da tattaunawa da faɗaɗa abin a yi rubuce-rubuce a zauna a tattauna a ga hanyoyin da za a bi a daidaita kishi ba zai daidaitu na kowa da kowa ba amma dai a daidaita na mafi yawa wasu haka Allah ya halicce su su ma abin yana damun su suna son su rage amma ya ki raguwa haka Allah ya halicce su masu zurfin kishi na Aisha ce ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa ma na na Hafsa matakala za ta taka ta hau doki da ta gani sai ta tafi ta sa kafarta a cikin rami ta ce Allah ka turo mu ciji ko kuna masu cije ni in mutu Allah ka turo mu ciji ko kuna masu kashe ni ci saboda mai uwar mu ta ce gani na yi manzan Allah ya haka da cinye abin na ɗinsa da na fafsa ta taka ta hau kan raƙumi wannan abin da na gani kishi sai kashe ni halitta ne amma kun ga ita ce fa mai ma dan dama dama mai fa dama daman kenan annabi ya aure ta ice ke ta ce ba yahudiyar da ka aure? wai na na safiya ce ba yahudiya kuma an turo da abinci ta haka ta bige abincin ya zube annabi ya tashi yana tattara abincin yana dariya ya ce wa anas uwarku tana da kishi ta fasa kwanan amarya sai ta biya kwano abinci kam na wani ya zube amma sai ta biya kwanan da ta fasa ta yi ta ɗauko kwanan ta kawo annabi ya tashi da daddare sa kayansa zai fita ya tafi makabarta sai ta ma sa kayanta ta bi shi ko ina za shi ba fa za a yadda da kai ba kara makalla duk karatunka inda kana ta bi shi tana son ɗatsau ta ga ya wuce gidajen matan ya tafi makabarta sai hankalinta ya kwanta da ya gama sai ya dawo sai ta biyo gudu ta shiga gida ta kwanta sai ya zo ɗora hannu a kirjin ta ji tana ta numfashi ya ce tashi me ya faru ki gaya min ko allah ya gaya min ta ce wallahi ka sani ne wato da naga ka tashi a hankali ka zira ka a hankali ka buɗe kofa a hankali ka rufe kofa a hankali sai wani abu ya faɗo min cewa ko wani gurin zaka wallahi sa na biyo ka ce yanzu aisha kina ga allah zai cuce ki da manzansa to abin da ya faru jibrili ne ya zo ya ce allah ya ce in tashi in je makabarta in nema wa sahabban da suka rasu gafara allah shi ne na tashi na je na nema musu gafara ya ce yi na gani har makabartar na bika da dare akwai lokacin da ya fita ya je wani sulhu da ya dawo sai hafsa ta ki buɗe kofa ya buga ya buga ya buga ta ki buɗewa sai ya gaya mata daga inda yake ce sulhu na je ta ce ya rantse su <laughs> an zama da iyali shi ko annabi ko annabi ne kai ko malami ne kai ko wali ne kai su mata kawai su dai abinda da suka gani na reality da shi suke aiki a babin kishi a babin kishi suna da zafi ko matan waye yanzu annabi ibrahim matarsa mai ta ce da ya auro sara yake aure sai auro hajara da hajara ta haihu ya suka yi ca ta ba na son ganin ta ka ɗauke ta ita ɗanta su bar gurin nan haka annabi ibrahim ya ɗauki sara ya dinga tafiya tun daga sham hajara ya ɗauki hajara ya dinga tafiya sai ya kai ta bakka cikin duwatsu lokacin maka ba kowa ya je mata bukka ya aje ta zai juya ta ce ya ka banna a daji ya shiru ta ce ko allah ya ce ka kani nan ya ce eh ta ce to allah ba zai tozarta mu ba to shi ne dalilin kafuwar garin maka kishi ya kafa garin kishi aka kawo gurin ta kafa maka in kika faɗa haka duk malamin tarihin da kika gaya haka kinci ko a makaranta aka tambaye ki ya aka garin maka ya kafa kishi asalinsa kishi ne saratu ce ta koro hajara aka kanta ta kafa gurin ita da ɗanta isma'ila kinci za a sami ki 100% kinci ci <laughs> to ku kun ga ashe abin wai akwai shi a tarihi akwai shi a ko'ina da haka sai dai mu ta addu'a masu tsananin Allah ya rage musu wanda ko ba su da shi kwata-kwata wanda za a ce ka ba da aran matarka ai rawa da ita wani ya zo ce halo da Allah rawa nake ko za ka ban aran hajiya ta bismillah hajiya tashi mana ce to tashi sai a rawar ringin da ta ajijiya ta ka ajijiya ta sorry na fa gode da Allah minti biyar bana hajiya muka rawa na fa gode kaga wannan shi ko babu kishin gaba daya ko kuma ka ga yakka da katti sun rako ta halo baba lafiya halo baba za ka fita ne eh, to da Allah akwai wasu ah, abin nan zamu dan ci abinci ne da kawayena da abokaina ma fito to ba komai yata sai kun fito sai ta shiga daki bedroom ita da saurayinta da suke za su yi wani discussion akwai wani subject abin da aka ba su wani me ake kiransa assignment da aka ba su za su yi a ɗakinta na bedroom kuma ba ka ce ok to ba komai kun sauko ba abin nan ko kuna bukatar a kawo muku abinci ne ma ko akwai uban da yake haka akwai wanda ma wani ya zo suna zance wai uban ya ce to ai kuna zance a nan sai a ci damun ku ku shiga bedroom ina mana in kun gama ka fita shikenan ku kunna ac in ji uban fa ya ce uwa ke kuma ke musu abinci mana a kai musu aka ce an kai musu ya ce to ba ku bukatar komai ya ce to shikenan ni zan hau sama to baba sai da safe to baba da safe irin wannan kuma kaga ba kishin gaba daya ka bar kato da yarka ka hau sama sama ka yi me ka zo ka zauna a zancen da kai in sun gama ya fita ka kulle gidanka ga wasu ba su da kishi to rashin kishin gaba daya illa ne in ya yawa illa ne shine matsalar muna fata shine karshe ko sai addu'a muna fata Allah ya tabbatar da alkhairi ciyaman zuwa gare ka